Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Koriya ta Arewa ta ce ta dakatar da gwaje-gwajen makaman nukiliya kuma tana shirin rufe sansanin da take yin gwaje-gwajen. Kamfanin dillancin labaran hukumomin kasar ya ce hakanan rundunar mayakan kasar za ta tsaye da duk gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin dogon zango kuma dakatarwar ta fara aiki daga Asabar. sanarwar ta ce gwamnati tana ɗaukar waɗannan matakan ne da nufin jiwa alƙiblar ƙasar zuwa inganta tattalin arzikinta wannan matakin yana zuwa ne ƙasa da mako ɗaya gabanin ganawar shugabannin kuriyoyin biyu da zummar kawo ƙarshen rikicin nukiliya da ake yi a zirin na koriya amma amurka da koriya ta arewan suna shirin gudanar tasu taron kolin duk da cewa ba a aje lokaci ba bayan da koriya ta arewa ta ba wannan sanarwa shugaban amurka donald trump ya faɗa a shafinsa na twitter cewa wannan labari mai kyau ne ga koriya ta arewa da kuma duniya baki ɗaya ya ce yana sa rai kan taron kolin da zai yi da shugaba kim jong-un na koriya ta arewan. A jihar Florida wani ɗalibi a wata makarantar sakandare ya harbe ya raunata wani ɗan ajinsu jiya Juma'a kuma daidai ranar da dubban ɗalibai a fadin Amurka suka bar ajujuwan su domin tunawa da mummunar ranar da aka yi wa wasu ɗalibai a wata makarantar sakandare kisan gilla shekaru kusan ashirin da suka wuce. Harbin na jiya ya auku ne a makarantar sakandare da ake kira Forest High da ke Okala a jihar ta Florida. kuma rundunar 'yan sandar yankin karamar hukumar mariyan ta ce wadda ake zargi da kai harin yana hannun 'yan sanda zanga-zanga ta jiya ɗaliban makarantar sakandaren marjorie high stoneman douglas da ke unguwar parkland ne suka shirya ta a makarantar ce wani tsohon ɗalibi harbe ya kashe ɗalibai da malamai goma sha bakwai ranar sha hudu ga watan fabrairun bana kisan gillar ta parkland ta janyo kamfen na neman a kafa dokoki da za su takaita mallakar bindigogi a nan amurka a nan birnin washington dc ɗaliban makarantun sakandare sun yi gangami a harabar fadar shugaban amurka ta white house kamin bisa bisani suka tafi majalisar dokokin amurka inda suka buƙaci wakilai su ɗauki matakai Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tawagar farko ta 'yan gudun hijira daga yankin Darfur na ƙasar Sudan da suke zaune a Chadi su hamsin da uku sun koma gidajensu a arewacin Darfur ɗin da suka tsere suka bari a ba shekaru fiye da goma da suka wuce kamar yadda rahoton Lisa Shalin daga Janiba yake cewa. Hukumar Injilisa ta bayyana fatar ganin komawar wannan tawaga za ta zaburar da dubban 'yan gudun hijira daga yankin na Darfur a kashin kansu su fara koma gida. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yanayin tsaro a yankin ya inganta sosai ba kamar shekara ta da uku lokacin da 'yan tawaye daga yankin suka fara yakar gwamnati ba. yaƙin ya halaka dubban mutane kuma raba miliyoyi da muhallansu a ciki da wajen sudan a zaman 'yan gudun hijira a makwabtan ƙasashe tawagar ta 'yan gudun hijira su hamsin da uku da suka baro sansanin 'yan gudun hijira da ke irdimi ranar asabar suna daga cikin 'yan gudun hijira su dubu ɗari uku daga yankin darfur waɗanda hali yanzu suke zaune a sansanoni goma sha biyu ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da waɗanda gwamnati ta kafa A halin da ake ci kuma hukumar kula da bakin haure da cira rani ta ƙasa da ƙasa ta ce ba ta da kuɗi da za ta yi amfani da su domin kare ‘yan kabilar Rohingya da suke gudun hijira a wani sansani a yankin da ake kira Cox Bazar a Bangladesh. Daga ruwan sama mai tsananin gaske da ake hasashe zai fatattaki yankin. Wannan rahoton ma dai Lisa Shilin ce ta aiko shi daga geneva Tana cewa halin yanzu dai ana ruwan sama a yankin amma ba mai tsanani ba. sai dai masana yanayi suna hasashen ruwan saman zai karu kamar da bakin ƙwarya da za su haddasa ambaliya da gocewar laka kuma za su yi barna ainihin ga bukkoki ko yan gine-ginen da yan gudun hijiran ta rohingya su fiye da dubu ɗari bakwai suke zaune bayan da suka tsere daga makwabciyar ƙasar ta myanmar hukumomin agaji suna aiki ba dare ba rana domin ƙarfafa matsugunin 'yan gudun hijirar da yake cike makil da bil'adama domin hana su rushewa sakamakon ruwan sama da ake tsammanin yana tafe. kakakin hukumar ya ce kungiyar bata da kuɗi domin kashe bakwai cikin ɗari na kuɗi dala miliyan ɗari da tamanin da hukumar take bukata ne take da su a hannu a halin yanzu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta tambayi wurare da Rasha take a Siriya gabanin hare-hare da Amurkan da ƙawayenta suka kai kuma hare-haren sun kauce waɗannan wurare. Lavrov ya ce duk da karin zaman da tsakanin Moscow da hukumomi da ke Washington, Amurka ta tabbatar da cewa bata auna jami'an Rasha da wurare da suke ba a hare-haren da suka auna kan gwamnatin shugaba Assad saboda hari da makamai masu guba da gwamnatinsa ta kai a kan garin Doma. a wani taro da manema labarai a Moscow jiya Juma'a tare da jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin na Siriya, Stefan de Mistura, Lavrov ya ce har-harin da Amurka da Birtaniya da Faransa suka kai kan masana'antun sarrafa makamai masu guba na ƙarya ba su kaɗai suka afka ba har da shirin zaman sulhu da ake shirin yi a birnin Geneva. Lavrov yana faɗan haka ne a kuma daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake kashedi ga asad jiya Juma'a cewa baguwar shawara ce ga shugaban To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. A'a Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. masu sauraro barkanmu da dawowa daga wannan faifai <laughs> na wakar Sani Aliyu dan Daura. Gwamnan jihar Sokoto Shehu kan giwa mai niyyar rukon gaskiya bajimi na sarkin kudu. Mm. To jama'a assalamu alaikum Usman ina kwanan mu. yau babban ga mun yi sallama ba an fara da waka. an fara da rerawa? Eh bana. <laughs> To ai haka ake so alama an tashi cikin koshin lafiyar ke. Kwarai da gaske. An kaji ana waka ai ciki ya dauka. Da wannan sanyin safiya. <laughs> Baka kabin kofi ba ka eh. hada da lemun gwangwani. To ya ai wai ki shaki tunani ba ga waka ta fito. suka ne shi yasa na samu wannan karfin eh, na rera waka tun da wannan safiya. a cikin a cikin yara na akwai wanda in ya shal abun zaki ko jus ko wani abu in kira ne to to ka fara ko ai da ban shi zaki haka yake yana sa ma mutum karfi kai ya ce to na san wanda za a baka daidai shi yasa in dare ba a san a ba yara eh, in ka ba su ba sa hana su bacci ba sa eh, bacci ba sa bacci mm. ma kenan to masu sauraro kuma muna fata kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington gundumar Colombia. <laughs> Yawwa. to a daula da masu sauraro kafin in mika sakonnin gaishe-gaishe bari fara da mika ta'aziyyar mu zuwa mm. ga shugaban mu na nan sashen Hausa wanda a dan uwansa Komen ya rasu wanda kuma muke fatan Allah ya ubangiji ya ba su hakurin wannan rashi da juriya ya kuma kyautata karshen na baya. Sai kuma sakon ta'aziyyar da zan sake mikawa zuwa ga wani abokin aikin namu shi ma wato Nasiru El Hikaya wanda dan uwansa kanin mahaifinsa kenan mm. ya rasu sai mu ce malam ilhikaya muna mika sakon ta'aziyya na rasuwar shi wannan baffa naka mm. alhaji husaini na adamu mai goro jeka da mm. fari a gombe a najeriya kenan bayan ya yi fama da jinya to sai mu ce Allah ba da haƙurin wannan rashi ga iyalansa da kuma duk waɗanda suke da nasaba da shi. To amin. Eh, to sai kuma mm, mika saƙon taya murnar aure zuwa ga wani mai sauraron sauraronmu Sulaiman Jume Ingawa da amaryarsa murnar ɗaurin aurensu da aka ɗaura kwanan nan a karamar hukumar kurfeji a ingawa da ke jihar katsina da mm. fatan allah ya sa a dace kuma ya ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. Amin amin yan garinmu ne. Katsinawa na. To sai kuma sakon taya murna shi ma zuwa ga wani shahararren ɗan jarida shewa uh, Malam Jafar Jafar. Eh shi ma za a auren aurensa da amaryarsa Abida Sani in Allah ya kai mu an jima karfe ɗaya na rana din nan a can Najeriya sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alkhairi ya kuma ba da shi ma zuri'a ta gari. Amin. sai kuma gaisuwar musamman zuwa ga Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a da kuma mataimakin sunansa usman Mani mai ruwan road a funtuwa a tarayyar najeriya can dai jihar katsina kenan Yawwa to sai in shiga shafin mu na majalisar a bari ya huce amma shafin facebook inda kima na ga wasu nan a hannunki yau ba a ladies first eh, ne a ah, yau men first okay eh. men first yawa to sakon gaisuwar fatan alherin a bari ya huce na majalisar ta facebook zuwa ga yusuf yarima da kuma yunusa usman bokos da muhammad mustapha sai kuma mustapha yunusa da ɗan kadirasko sai kuma abubakar muhammad saseda gasar fatan alherin abar ya huce zuwa ga gambo abdullahi da kuma dahiru damari kaduna sai kuma baban gida muhammad bukar da sani musa abubakar ɗan zango sai umar inguda Muhammad. Sakon gaisuwar fatan alherin zuwa ga na baba Umaru a jamhuriyar Nijar sai kuma Muhammad Mai Walda a Gomel sai Ayuba Garba Kafin Madaki sai Musa Sala Fataskum da kuma Fatima Muhammad Lawal. Sai gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Haruna Dan Maraya da kuma abdullahi bashiru sai yusuf gayu da muhammad Sani. da kuma habu ayuba da fatan alheri a ya wuce zuwa ga ayuba sha'aibu da kuma mika ilu mai wanki sai sanusi abdullahi bangi da kuma abdullahi muhammad sai abubakar e garba malatai sai muhammad sadi muhammad da fatan alherin a ya wuce na musamman zuwa ga ayuba chicago mai nama a jihar daji a jihar Kaduna a nigeria Sai kuma gaisuwar fata alherin abar ya huce din shi mata musamman zuwa ga Abdulsalam Marabar rudo da kuma Shehu Marabar Jos duka muna fatan suna cikin koshin lafiya. Shafin karshe da ke hannuna shine gaisuwar fata alherin na abar ya huce daga majalisar Facebook din na Sani Garba Suru da Bala Sha'aibu Galadima da kuma gadama Sha'aibu sai kawu Abubakar Sannusak tofa <laughs> sai daga ƙarshe rufe da nura muhammad makwama Allah ya sa na faɗi sunan daidai da fatan kuma suna cikin ƙoshin lafiya da walwala. To a gaishe da Malam Usman sanne da ƙoƙari, ni ma mhm. bari na garzaya inda ka fito. Yawwa to mm, bismillah. Zan garzaya shafin mu na dandalin Facebook mm. mu ma. To Allah lafiya. To So fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Abdullahi Tela Garba tare da Abbas Suleiman Kadau. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Adamu Ahmad Jajere tare da Kabir A. Danjuma da kuma Buhari Abdullahi Ahmad. Fata alherinmu na filin a bari ya huce zuwa ga Lawi Yusuf mai gidan sama tare da Abubakar Aminu Kayarda da kuma Yusuf M. Ramadan mai gambawa. Fata alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Adekulle Balagun. Fata alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Al'imran Abubakar. Muna mika fatan alherinmu zuwa ga Abdullahi Zayyana baban gidan Yankari tare da Ahmad Yahaya da kuma Abbas. Fata alherinmu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abubakar Sani. Sani tare da Yushau Abubakar Yushau. Fata alherin mana a bari ya huce zuwa ga Haruna Ibrahim da Bilyamin Salihu da Abba Muhammad. Muna mira mu na abari ya huce zuwa ga Muhammad Shamsuddin Abubakar tare da Sani Usman. To jama'a sai daga ƙarshe kuma muna miƙa mu da fata alherin mu zuwa ga Jibrin Isa tare da Ibrahim Ismail da Hussein Adam Tumburkai da Yusuf Sawaba tare da Mubarak Garewa Bilbis Allah ya sa na faɗi sunan nan daidai so muna fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya. Haka. Amin. gana kuma safiyar marigayi Aliyu dan dawo ce mm. yau muna shakatawa da shi da rahama kin san ai rai dangin gore da hutu kuma yana ɗaya daga cikin mawakan da suke da hikima sosai da nake yawan san in ji na sauraron su a mafi tun lokuta gaskiya kan wancan makon mun ji eh, shata wannan kuma mun ji Aliyu to Allah ya kara masa rahama gaba daya amin amin mm. to yaya akwai labari ne to labari yana hannunka ai wannan wayo ai na zaci ai ne nace zan kama ki ba mu labari a'a ni na bada wancan aka kama kenan ka ce ka ba mu labari labarin eh, dan fillo ka eh, san a ni zan fasa gaskiya kullum ku ake samun labari a wajen gaskiya ba zan bada dan fillo ba yau yau zan bada na kwadayayye ne to na ina ga kamar ko na taba faɗar shi a bare huce ba man sai dai wannan ba a cikin gidan nan bane ba eh, dai cikin gidan nan akwai masu kwadayi da yawa ai wannan ya ga mana na bari ki ji abin da ya shuka ai wannan ya shahara hmm. wato cefane ya je yo hmm, hmm. ya siyo nama niki niki na kaji ya kawo gida na kamar na taba ba ma malam Irona labarin ya kawo kawo abin nan nama mhm. niki niki dora tafashen kajin nan malam kin san tafashe ya ji albasa ya na ta yana ta tashi kanshi ka tuna a da mutum na dan tsami a sai a hana shi a ce za a tsame ka a dangi fa to ina gaya miki ai inda aka nufa kenan to ba wato tsaman shi ba tsaman ne matsalar shi ba inda eh. abin abin da ya faru bayan tsaman ne matsalar shi to ina jin ka kana kai shi kenan kawai ya tashi ya je aka tafashen nan yana yi ya lallaba ya lallaba kai shi na haishe shi malam ya fito mm. daga daki ya faki ido ba bata nan ta je ɗebo ruwa ta irin dan ƙara wanda dan ƙara a kai eh, eh. ai sai ya faki ido kai dan buɗe tukunya sai ya ɗauki ɗaya sai ya ruga he bayi ban daki kenan shi ban ban daki ba sai tsaba kwadai tsaban kwadai eh he tafi ban daki mm. saboda ganin ganshi yana ci kawai fara tizan namun nan yana ci Shi kenan ita ma ashe da ta da ta dan bude ta zuba ruwan ta kalli gefe da gefe ba kowa sai ita ma ta tsamu daya ta tsamu daya ita ma sai ta bayi tana cikin ci ta bayi kawai abinta to fa kawai tana shiga bayi ta ganshi to suka yi kice bas ya kalle ta yace sai yace a ke ma sai ta ce mishi ita ta riga magana a kai ma daman kana nan eh, kana nan yace kin tsamo ne sai ta ce yi wallahi yace to mu tare mu tsatsami <laughs> to shikenan ba shikenan sai a koma saboda maganar zaman bayan gida zauna bakin tukunya eh, to ai matsalar shine kila yaran su suke gujewa ma Eh to. Eh, kin ga tunda sun ji kunya su su bi sai su zauna can bayi su cinye tunda sun ce su tsatsi tsatsame to dai kasu tsame wa yara nasu. <laughs> to to to kin san sannan akwai wani abu daya. Hmm. Wannan shi ma kwaɗayin ne matsalar mm. shi ma kamar na ji na taɓa gaya musu shi a nan mm. amma ina faɗa ne saboda keke ji mm. yanzu haka su ma sai su zaɗa tunawa wanda bai ji ba kuma ya sake ji shi shi shi wai kwaɗayin da ya tashi ya garza ya yi je ana ta cikin naman bai dahu ba a shi ganda ce ake dafa shi ne ya ruga ya je cizgi ganda guda ɗaya kawai ya baya ita ma ruwa ta je ta ɗebo irin ƙarin hisan nama da yana yana shan ruwa na ɗan ƙara mm. Shi ne ya ɗauki gandan nan ya kama kawai ya sa wuƙa kaya ya riƙe harshen shi mm. kai a yi ranar da Allah harki Halima ta bar labarin nan dariya da na kusa faduwa <laughs> kawai ya kama naman nan ya riƙe yankawa yanka yanka yanka kin san tauri mm. da wuƙa ita ba kin san fulani da wuƙan mu da wuƙa ya yanka a'a ashe garin yanka ya hada da leban shi ta kasa ya yanka wannan kam sai zuwa da <laughs> baki na ji wai ba tana zuwa ta kashi yana yanka me faru bari ba ka wani eh, ansa yau eh, wai wai tsautsayi ne ba rikici wai mm. tsautsayi ne ya eh. ratsa shi yadda da wai tsautsayi tsautsayi hali tsautsayi ko halin bera <laughs> ko oh, bari ba ka labarin kisan bera ko ko eh a ki bari indire a kisan zai chafin okay okay okay ina tana su ne indire da ni kan pick okay, up ci gaba eh, okay eh kadiri eh. na aka kadiri mm. a'a ai ban gaba baki ba ina kai ki ne ai mm, shi ne yake kokarin ya kare kanshi mm. So, ai wallahi wai ya yanke eh, lebe wai tsautsayi ne shi ya sai wai wai na tsautsayi tsautsayi ko halin ko. halin bera o yayi halin halin bera ne oh, to wanda an sa ya laifi ko halin bera ba ta kin ko an samu matsala an samu matsala kam <laughs> eh ina ji kike kace to kai ka kuma eh, baka labarin yanda ake wannan in ce sa a ah, ba na fulani bane wannan oh, ai labarin da kai bani ne nake son in ida kuma yanda eh. ake gane abin nan mm. wannan sata an sace zan baka yanda eh. ake gane masu kwadayi masu dan halin berakon eh, ke na nama eh, akwai wani da na sani ranan sai mm. aka ajiye nama da aka ajiye nama sai aka zo sai aka ga an ci nama mm. ya kira kowa ya ce ku zo nan saboda shi eh. ma yana da tsaba kwaɗayi eh. to ya san da ake gane shika shikan masu kwaɗayi eh. ka san me yayi ah. sai ya sa kowa ya layi sai ya ɗebo ruwa a kofi sai ya basu sai ya ce ku kuskura baki <laughs> kuskura baki sai su zuba a ƙasa to ashe da ake gane mai kwaɗayi in har ka ci naman na in ka kuskuro ka zubar da shi tsaki tsakin naman zai juna hakuri zai biyo ashe ka gane to da haka shika shikan gane masu kwaɗayi <laughs> haka ma ta da hankali kwance shi ai yi sa laifin ma mm, shi dai wancan kan masu shiga bayi su ma fi sai a hankali to yanzu an maka halin bera ku da ka gaba na ba ka ba su ruwa su kuskura baki kuskura baki to ai Allah sa ba su ji wannan shirin ba ka su kuskura bakin kafin zo to kuma ai shine fa <laughs> ko masu kwadayin ko na ajiye akan tebur su su waye su ce min zan zo in ce kai da wancan da wani a kuskura baki kuskura baki <laughs> to ai dole saboda lokaci dole mu dasa aya anan mu sake barin su da wata waka din Allah ya sa ai tun da babba ranar shakatawa kam a samu a ci gaba da eh. shakatawa <laughs> shi ne ai kan ni kan Usman Ahmad kamar a nan zan bar ku da Daula muku Sallama ita ma ta kara gaba ta bakku da kiɗa to masu saurare a nan za mu dasa aya sai ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin sababbin labarai da dumi su labaran ban dariya da labarin da kuma hmm. gaishe-gaishen mu sunana Daula Salim nake maku fatan alheri Kano. Duwa nake faɗi a jiyankin Kano ya fito. ‘Yan birnin Kano gaba ɗai sun tarbi alhaji. Gewa ta shigo Yau madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.